kallon mu barka mu da wannan lokaci muna tare da shehin malami Sheikh Yahya Ibrahim Masussuka wanda kuma ya kasance shine jagoran makarantar nan ta Masussuka School da ke karamar hukumar Dutsen ma a jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Allah shiga farta malam barka da wannan lokaci. Barka da kokari. Na'am. Tun bayan da aka saki rahoto a kafar sadarwa ta Jakadiya rediyo a talabijin kasancewa wannan makaranta ta zo da batutuwa da yawa da dama wanda suka dade suna yi ma al'umma kaikayi kuma suna son a taɓo masu shine batun ilimin koyar da addini da kuma na zamani a lokaci guda kuma mun samu fatan alkhairi tare da tambayoyi bayan sakin rahoto da muka yi a wannan kafa ta mu ta jakadiya mm. batu na farko shine batu a bangaren ilimin addini zaka ga akwai masu ilimin addini sosai da suka haddace alkur'ani wani ma ya rubuta shi ya rubuta ya sake rubutawa to amma kuma a bangaren ilimin zamani yana bukatar ya dan san wani abu yana da ra'ayin sanin musamman abin da ya shafi bangaren turanci sannan a wannan bangaren kuma akwai mutum da ya karanta ilimin boko ya yi zurfi mm. amma a bangaren ilimin addini shi ma an bashi a baya yana son ya san alkur'ani kuma ya iya larabci mm. to su waɗannan mutanen akwai mm. wani tanadi da wannan makaranta ta masu to alhamdulillah wannan gaskiya ne mu ma mun fahimci haka sakamakon tambayoyi da al'umma suke ta bugo waya suna yi mun tabbatar da cewa mun taɓo wurin da yake ma mutane kaikayi mun san adadin ɗalibai sai dai mu ɗauki bakin abin da muke iya ɗauka amma mun tabbatar da cewa ba za mu iya ɗaukar dukkan ɗaliban da suke bukata a ɗauke su a wannan makaranta ba kuma tabbas muna da masaniya akwai wanda zai zama mahaddacin alkur'ani ne ƙarshe ya ma rubuta alkur'ani amma ba zai iya ma rubutu da boko ba kuma ana samun wanda shi kuma yana da ilimin boko amma kuma ba zai iya ma rubutu da arabiya ba so dalilin haka yasa muka tanadi wani aji wadda da larabci muna ce mashi saffu mahawil ummiya ko kuma ka ce fi'atu mahawil ummiya duk su ɗaya wato shine bahaushe ke ce ma ajin yaƙi da jahilci to mu ba za mu kira shi ajin yaƙi da jahilci ba saboda da dama za a samu wanda mahaddacin alkur'ani ne ya ma rubuta alkur'ani amma ba zai iya maka rubutu na boko ba ko kuma mutumin da aka ce ma a bangaren boko yana da digiri to duk ba za a jingina masa jahilci ba don haka muka ambace shi da suna ajin manya inda mutum zai iya zuwa a rene shi ya iya rubutu a wannan bangarori guda biyu domin duk mutumin da ya zo wurinmu ko da a wani fanni yake da rauni ko bangaren arabiya ko bangaren boko to mu ba abun yadawa ne a wurin mu ba za mu rungume shi ta hanyar da za a bashi ilimin da ya dace da shi bi iznillahi ta'ala wannan tanadin akwai shi to sai batu na biyu wanda mafi yawanci shi al'umma suka fi tambaya akan shi shi ne batun kuɗi ka san an ce an yi magana kuɗi hmm. to a yanayin da ake cikin al'umma dole za su dan ƙara neman ƙarin haske a kai hmm. sun ji an yi magana cewa za a rika biyan kuɗin makaranta sau ɗaya a shekara hmm. iyaye masu saka 'ya'yansu suna ta tambaya shin akwai wata hanya da mutum zai bi ya saka ya biya kuɗi so biyu a shekara maimakon a ce zai biya gaba ɗaya so ɗaya a shekara ko kuwa dai dole sai ya biya wannan kuɗi gaba ɗaya a wannan ai dama ce in mutum yana da ita muka ce zai iya biyan na shekara amma ba wai so biyu ba ko so uku mutum zai iya kasawa tunda a shekara muna da tam uku ne in mutum ya ga dama zai iya kasawa ya yi ɗaya bayan ɗaya wato kowane tam kenan so uku a shekara kuma gaskiya ni biyan kuɗin makaranta ba don halin rayuwa ba bai daga cikin tunanina to dan dai dan adam ba yadda za a yi dawwama ba don haka ba sai in ce duk wanda zai zo ya zo firi kyauta ma ya je a karantar da shi sai dai muna so mu yi abun ne yadda zai ɗore har bayan rayuwarmu domin ɗorewan makarantai ta wanzu ko da ranmu ko ba ranmu shine inganta albashin malamai amma inda tunaninmu kuɗin da ɗalibi zai biya ne ah, to kuɗin da muka gina makarantar da sai mu kammala sai mu sa cikin aljihu mu ci gaba da kashewa kawai amma menene abin da muke tunani shine tunanin wata magana da Allah ya ce wa man ahayaha faka annama ahayan nasa jami'an duk wanda ya raya dan adam shine ka samu mutum ka raya shi da ilimin addini sannan ka bashi sana'a ya zama mutumin kirki a rayuwa to wannan babu wanda zai iya kwatanta ladar da zaka samu wannan kadai shine tunaninmu so saboda haka bangaren abin da ya shafi biyan kuɗi babu laifi mutum zai iya biya lokaci ɗaya kuma zai iya kasawa ko da kasawa so, so uku ne kuma hanyoyin saduwa da makaranta shine hanya uku kamar da muka bada daga dr mustapha dutsen ma ko shi malam abdullahi abdallah ko malam bishir mai kwamfuta saboda haka kuma ga lambobinsu nan a kan bidiyo kamar yadda na ga ka dora mutum zai iya tuntuba to masha Allah malam muna godiya da wannan dama da aka ba mu to Allah ya tabbatar mana da alkhairi masha Allah